radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sallallahu jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio vh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran awan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu shiryen da suka hada da shirin nan na mu koma noma bayan su kuma na tafi da shirin na kide-kiden iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen abin da muke ɗauke da su idan da lokacin lokaci mu duba wasu daga cikin labaran mai kwana da ku wanda su ne abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau lahadi 31 ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kuka san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan yulin shekara ta 1960 shugaban kungiyar waƙen fata a musulmi ta the nation of islam a kasar amurka alija muhammad ya buga shi gwamnatin kasar amurka ta lokacin da ta samar baƙaƙen fata musulmi kasar su a ƙarƙashin kulawar gwamnatin kasar ta amurka manufar alija muhammad dai akan wannan bukata ita ce kubatar da bakaken fatar kasar da nuna musu wariya da fararen fata suke yi gwamnatin kasar amurka ta lokacin dai bata bayar da amsa akan wannan bukata da ya gabatar ba alija muhammad ya gina masallatai da wuraren taruka na musulmi da dama da kuma makarantu na addinin musulunci a wurare da dama na kasar amurka masu haure kun san cewa shekaru 216 suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan yulin shekara ta 1806 yankin cape da ke kudancin afirka ta kudu ya fada hannun mamayar turawan ingila daga lokacin ne kuma mulkin mallakar ingila fara kan kasar afirka ta kudu yankin cape yana kan iyakar ruwan tekun atlantika da kuma tekun india wanda kuma yanki ne da yake shakari da ma'adanai masu kima waɗanda suka hada da zinari da kuma laulu wanda shine babban abin da ya ji hankulan turawan mulkin mallaka na ingila zuwa yankin da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 78 suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan yulin shekara ta 1944 fitaccen marubuci ɗan ƙasar faransa antonio de saint exupéry ya ɓace a haife shi dai a birnin lyon na ƙasar faransa a shekara ta 1900 ya kasance marubuci fitacce a ƙasar faransa amma kuma a lokaci guda yana sha'awar tukin jirgin sama akan haka ya koyi tukin jirgin sama kuma a lokacin yakin duniya na biyu ya rika tuka jirgi domin daukar kayayyakin bukata zuwa ga sojin faransa amma a ranar 31 ga watan yulin shekara ta 1944 ya dauki wasu kaya domin kaiwa sojin faransa wanda suke fagen daga daga lokacin kuma ba ƙara jin sa ba inda ake zaton cewa jirgin nasa ya faɗi kuma ya rasa ransa ya rubuta littattafai da dama mafi sharar da cikin littafansa da shine littafin nan na kagigen labari wanda ya rubuta mai suna karamin ɗan sarki.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar Iran yana ƙaruwa. tarayyar turai ta ce rasha ta dakatar da samar da iskar gas ga kasashe goma sha biyu mambobi a kungiyar amurka ta buƙaci ma'aikatanta su fice daga ƙasar mali saboda dalilai na tsaro yanzu kuma ga labaran da ke dake shugaban kungiyar agaji da kuma kare fararen hula a ƙasar iran tare da kirsan ya bayyana cewa adadin waɗanda suka rasa rayukan sakamakon ambaliyar ruwa da ta ritsa da su a wasu yankuna na kasar ya kai mutane 61 yanda wasu 31 kuma suka bace shugaban ƙungiyar agajin tarid kirsan a ƙasar iran ya tabbatar da cigaba da gudanar da ayyukan agaji da kuma neman waɗanda suka bata sakamakon ambaliyar ruwan wata ta afko a yankuna 661 na lardana 24 na faɗin ƙasar inda kuma ya bayyana cewa ana ci gaba da mayar da hankali a wasu yankuna ɗin domin tabbatar da cewa an kai ɗaukin gaggawa musamman waɗanda al'amuran suka fi ritsawa da su ya kuma tabbatar da cewa yanzu haka an buɗe hanyoyi daban-daban waɗanda ambaliyar ruwan ta jawo cin su wanda yanzu haka al'amura suna ci gaba da gudana ta fuskacin ayyukan agaji da kuma tallafa ma waɗanda al'amarin ya shafa a cewar gwamnan birnin tehran ambaliyar ta wuce dukkanin yadda ake zato domin kuwa ta haifar da banna wadda ta kai ga rusa muhimman wurare na tarihi a wasu lardunan da kuma asarar rayukan jama'a da kuma bayyana cewa gwamnati tana action kokarinta domin tabbatar da cewa an taimaka ma waɗanda lamarin ya rutsa da su inda za ka aka tsugunar da mutane kimanin dubu uku a wurare daban-daban ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya tattauna ta wayar da takwaransa na kasar qatar sheikh muhammad bin abdulrahman al thani kan ci gaban da ake samu a alakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma batun farfado da yarjejeniyar nukiliya a yan ganawar tasu dai bangaren biyu sun tattauna batutuwan baya bayan nan wanda suka shafi dangantakar su da kuma ayyuka na haɗin gwiwa wanda suke gudanarwa a bangarori daban-daban na siyasa da tattalin arziki da kuma harkoki na diplomasiya baga haka kuma qatar da iran sun tattauna batutuwa da suke da alaka da batun tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya wadda aka gudanar a kwanakin baya a birnin doha na kasar ta qatar inda iran ta jaddada matsayinta na ci gaba da wannan tattaunawa matukar dai sauran bangaren da suke cikin wannan yarjejeniya a shirye suke domin aiwatar da abubuwan da aka cimma a lokutan baya kamar da kuma ta jaddada cewa dole ne amurka ta yi aiki da abubuwan da a aka ba hannu a kansu da kuma ɗauke dukkanin takunkuman da ta kakaba wa iran waɗanda suka sabawa ka'ida to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran shugabar hukumar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta faɗa wata hira ta yi da wata kafar labarai cewa ƙasar rasha ta yanke iskar gas ga ƙasashe goma sha biyu da suke cikin kungiyar tarayyar turai duk da cewa dai bata fayyace kasashen da abin ya shafa ba amma dai ta bayyana cewa kasar rasha ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin wani yaki na makamashi da kuma a cewar ta yana haifar da matsaloli masu tarin yawa ga al'ummomin nahiyar turai tun kafin wannan lokacin da kasar rasha ta bayyana cewa tana gudanar da wasu ayyuka na gyare-gyaren injinanta da suke tunkuɗa iskar gas zuwa wasu kasashen nahiyar turan wani kuma hakan zai iya jawo yanke kai iskar gas ga wasu kasashen yankin kamar kuma ta dakatar da tura iskar gas ɗin ga wasu kasashe waɗanda su haƙi amincewa da sharɗan da ta gindaya musu ƙasar rasha dai ita ke samar da iskar gas ga mafi yawan kasashen nahiyar turai da kuma takunkuman da su wa ƙasar rashan ya jawo takun saƙa tsakaninsu da kuma hakan zai iya haifar da gagarumin matsala matuƙar rasha ta ɗauki matakin yanke masu iskar gas ɗin da zai iya shafar tattalin arzikin kasashe da dama a nahiyar turai har ma da durkushe wasu daga su. amurka ta bukaci ma'aikatanta da su fice daga ƙasar mali saboda dalilan da ta ce na tsaro ne amurka dai bata ambaci takamaiman barazanar da ma'aikatan nata suke fuskanta ba amma ta ce dai akwai karuwar tashashen hankula a ƙasar ta mali musamman ma a wasu yankuna waɗanda 'yan ƙasashen da suke gudanar da ayyukansu da hakan ya haɗa har da amurkawa sanarwar ta ce 'yan ta'adda wanda suke ɗauke da makamai sana ci gaba da shirin yin garkuwa da mutane da kuma kai hare-hare a wasu sassa na malin inda ta yi gargaɗin cewa za a yi kai hare-hare waɗanda suka haɗa da wuraren shakatawa da kuma wurare da ake kira kulab-kulab na dare da kuma otal-otal da gidajen cin abinci da dukkaninsu wurare ne da 'yan kasashen waje suke halarta da kuma ofisoshi na diplomasiya waɗanda jami'an diplomasiyar ƙasashen ƙetare suke zaune a cikin su don a shekarar 2012 ne dai mayaka masu ikiran jihadi suka fara kai hari a arewacin ƙasar mali wanda hakan ya sa ƙasar ta shiga cikin rikici bayan da sojin faransa suka tarwatsa 'yan ta'addan a shekara ta 2015 sun sake haɗuwa tare da ƙaddamar da wasu hare-haren masu kama da na ƙabilanci ta jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma da labaran da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryen wanda zan fara da shirin nan na mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin makoma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a ƙasar masar dangane da ƙalubale da ƙananan manoma suke fuskanta a wannan ƙasa bisa dalilai da dama da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to ƙasar masar dai tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da albarkar ƙasar noma saboda ruwan kogin maliya da ya ratsa ta cikinta ya kuma yi rasa a cikin ƙauyuka da saƙo-saƙo na garuruwa da birane wannan ya ba da dama da noma ya zama ɗaya daga cikin muhimman sana'o'in wannan ƙasa tun da wuri ƙananan manoma a ƙasa ta masar suna taka gagarumar rawa wajen samarwa da mutanen kasar su miliyan 300 abinci sai dai sauyin yanayi da kuma wasu matsaloli da dama sannan da kalubalen da ke gaban su kansu kananan manoman musamman ma a wannan lokaci da ya hada da ɗimbin bashin da yake kansu da kuma gajiyawa wajen biyansa sun ci dununsu uwa uba idan ƙananan manoman suka kai abin da suka noma kasuwa to ba su iya sayar da shi kamar yadda suke faɗa kafar watsa labaru ta africa today ta nakalto wani manomi a ƙasar mai suna zakariya abdul wanda yake bayyana cewa ƙananan manoma suna cikin matsananciyar wahala a wannan lokaci a masar domin ba su iya saye ko sayar da wani abu yanzu suna tanan ma da za su biya kudaden hayar gonakinsu ne da kuma yadda za su sayi abinci da kuma yadda za su ci su sha kamar yadda ya bayyana. matsalar da ake fuskanta wajen zuba hannun jari a harkar noma da rashin ingantattun hanyoyin tallata abin da aka noma hakanan rashin ingantattun kayan aiki sun haifar da gagarumar tazara tsakanin amfanin gonar da ake kaiwa kasuwa domin a sayar da kuma masu zuwa suke nuna bukatar sayan wannan amfanin gonar kuma annobar corona da ta ɓulla sannan da yakin ƙasar ukraine sun jefa ƙananan manomar ƙasar ta masar cikin halin ƙaƙanukai ta yadda ba za su iya biyan kuɗin ruwan noman lambu da kuɗin magungunan kashe ƙwari ba wani manomi mai suna muhammad ya bayyana cewa wasu daga cikin manoman sun yi watsi ma da gonakinsu ba su sayar da gonakin ba kuma ba su bayar da su haya ba amma sun ƙaurace musu baki ɗaya saboda lamarin ya fi ƙarfinsu ko kaɗan sun daina cin muryar harkar noma kuma babu wata riba da suke ganin cewa suna samu daga noman to a ƙasan masar dai ɗaya daga cikin ƙalubale mafi girman manoma shine rashin ƙungiya guda ɗaya da ta haɗa manoma za ta riƙa wato jin kokensu da kuma yin aiki tare a tsakanin manoma ɗin saboda a warware matsalolin da suke fuskanta ko kuma ta zama mai shiga tsakaninsu da mahukunta a halin yanzu dai ƙasar masar tana fuskantar matsala abinci saboda baya ga wannan halin da ƙananan manoma suke ciki kamar yadda muka ambata to da akwai kamfar wasu kayan abincin musamman alkama da take shigowa da ita daga waje daga ƙasashen rasha da ukraine a kwanakin baya shugaban ƙasar ta masar abdulfatah asisi ya bayyana cewa suna da alkamar da za a iya amfani da ita ne a ƙasar cikin watanni uku kaɗai gashi ko alkama tana ɗaya daga cikin abinci na tushe da ake amfani da shi a wannan ƙasar ba wai kawai biredi ba da kowa ke amfani da shi matsalar annobar da ta gabata ta sake wato buɗe hanyar jefa manoma cikin matsaloli sannan kuma a yanzu batun rikicin ƙasar ukraine ya shigo ciki har ila yau a ɗaya gefen masar tana fuskantar matsala dangane da madatsar wannan da ƙasar habasha ta gina wacce take barazana na rage adadin ruwan da yake kwararowa daga can ƙasar ta habasha ya shigo cikin masar. to da fatan za a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin waɗanda mafi yawancinsu ƙirƙira ce ta bil'adama kafin mu ƙarƙar ban kwana da kuma na gata ku zuwa shafuka mana intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da waraka da kuma sake da mu a cikin mu na kide-kiden Iraniyawa. Shirin wannan shin mai kawo muku kide-kide da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan kasar Iran. To da yake muna cikin ranakun Ashura ne na shahadar Imam Hussein alaihi salam. Daga ɗaya ga wata zuwa goma ga watan Al-Muharram za mu ci kawo muku kide-kide da waƙoƙi da aka yi na juyayi na tunawa da ranar shahadar Imam Hussein alaihi salam. Da fatan masu sukan ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin. A yau za mu gabatar muku da gulam murida Rida sana'atgar ne domin jin irin wakar juyayi da ya tanadar mana kan shahadar Imam Hussein alaihi salam. ادعا نمی کنم که عاشق تو هم من کجا و عاشقان پاک تو حسین Josh To an gaishe ka Gulam Rizasan Atgiyar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ta tunawa ranar zagayowar shahadar Imam Hussein jika manzan Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa tsakaka da fatan masu amfana kuma sun ji daɗin wannan waka. Ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. باد هو می کشد خود را به هر سو می ای خدا بیرون بیاور از گلویم تیر را خشک می شد چشمه شیر زنان شیرده آه می خشکاند این غم شیره انجیر را to da wannan zamu sai Allah ya kai mu can kafin wani lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you